واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 203 a littafin gudubin maram na ibn hajar al muna cikin kitabul hajji babi na shida babu sifatil hajji wa dukuli makka kuma za mu karanta hadisi na goma sha uku a wannan babi zuwa hadisi na ishirin insha Allah waɗannan hadisai suna karantar da mu abinda ya shafi baro mustalifa a lokacin aikin hajji وعن أنس رضي الله عنه قال وما أنكر بها حديثي لنا أنس بن مالك الله يقال على سيردا أنس يباد الأباري a lokacin da aka tafi aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana yuhillu minnal muhillu ya kasance cikinmu akwai mai yin talbiya yuhillu bi ma'ana yulabbi minnal mulabbi yuhillu minnal muhillu daga cikin wani yana talbiya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka tafi aikin haji wani iyakar zikirin da yake yi labbaik allahumma labbaik ka la sharika ka labbaik idan ana tafiya fala yunkaru alaihi kuma ba a kyamatar masa ba a kyamatar masa wannan tarbiyya da yake wa yukabbiru minnan mukabbir wani daga cikinmu yana kabbara wato mai yin kabbara yana kabbara daga cikinmu fala yunkaru alaihi shi ma ba a kyamatar masa wato ana tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabbai talbiya suke wasu suna cewa labbai Allahumma labbai labbai la sharika laka labbai fala yunkaru alai ba a kyamatarwa mutum saboda ya yi riko da talbiya kadai a wani lafazin falayun yunkiru alai wato annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyamatarwa mutumin da ya yi riko da talbiya kawai wa yukabbiru minna al-mukabbir kuma ne kabbara daga cikinmu yana kabbara wato wani ba talbiya din yake ba kabbara yake falayun karu alaihi shi ma dai ba a kyamatar masa ko ko falayun yunkiru alaihi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kyamatar wa mutumin da ya riko da kabbara kadai ya talbiya muttafaqun alaihi hadisin al-imam al-bukhari da muslim sun daidaita wajen riwayarsa hadisin yana sahihu muslim eh, sahihu al-bukhari babu talbiyati wa takbiri idza gada min mina ila arafa da kuma sahihu muslim babu talbiya wa takbiri fi zahabi min mina ila arafa idan mutum ya bar mina daga makka zuwa Minna ya kamata ya riga yin talbiya ko kuma zikirin Allah idan an tafi mina tsakanin mina da arafa nan ma ya kamata mutum ya rika zikirin Allah tabaraka wa ta'ala daga arafa zuwa muzdalifa nan ma ya kamata mutum ya yi zikirin Allah daga muzdalifa zuwa mina nan ma ya kamata mutum ya rika yin zikirin Allah wato asalin hadisin yadda ya zo tamamul hadis domin ibn hajar bai kawo shi gaba ɗayansa ba hadisin muhammad bin abi bakari ne saƙafi muhammad bin abi bakari ne saƙafi wani tabi'i ya ce ah, ya tambayi anas bin malik wa kuma gadiya ne min minan ila arafa a lokacin da aka bar mina da safe za a tafi arafa ranar tara ga watan zulhijja ranar tsayuwar arafa an bar mina za a tafi arafa muhammad bin abubakar da sakafi ya ce yana tare da anas bin malik saboda haka sai masa tambaya yanda hadisin ya zo kenan yayi ma Anas bin Malik tambaya saboda Anas sahabi ne shi kuma Muhammad bin Abi Bakr al-Thaqafi tabi'i ne bai ga annabi ba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka an bar mina za a tafi arafa sai ya tambayi anas bin malik ya ce masa kaifa kuntum tasna'una fi hadha yau, yawm ma'a rasulillah yaya kuke aikin ku a irin wannan rana a lokacin da kuke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam me kuke yi shi wannan tabi ya tambayi anas bin malik ya ce masa a irin wannan rana da aka bar mina za a tafi arafa me kuke yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fakala shi ne sai anas ya ce kana yuhillu minnal muhillu mai talbiya daga cikinmu yana talbiya fala yunkiru alaihi manzon Allah baya kyamutar masa wa yukabbiru minna al-mukabbir mai kabbara yana kabbara daga cikin mu fala yunkiru alaihi manzon Allah baya kyamutar masa wato sai Anas yace masa idan mun bar Mina za mu tafi Arafa sahabbai ba zikiri dai suke yi ba wani tarbiya yake labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik manzon Allah yana ji bai kyamatar masa ba wato bai ce kai ka dinga surkawa da wani zikirin Allah ba manzon Allah bai tsawatar ba bai hana ba mutum ya yi riko da talbiya kawai yana ta yi labbaik Allahumma labbai labbaik la sharika laka labbai har aka isa arfa amma annabi bai tsawatar masa ba kuma yana ji wa yukabbiru minna mukabbir wani kuma baya ma talbiya din kabbara kawai yake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shine kabbara manzon Allah yana ji amma bai kyamatar masa ba wanda wannan ya nuna cewar zikiri da ake a lokacin tafiya ta aikin hajji ana bayyana shi wato shi ne talbiya ba a boye ake yin ba wannan tunda annabi ya ji bai yi magana ba shi ne ake cewa a ƙarrahun alaihun da biyu sallallahu alaihi wasallam ya'ani a ƙarrahun alazali, wato mazan Allah kamar ya tabbatar ne domin idan a ce akwai kuskure a cikin abin da suke aikatawa mazan Allah ya ji ba zai shiru ba to amma duk da haka kamar yadda bayani ya gabata inda mun yi magana a kai a lokacin da muke karanta hadisin jabir bin abdullah wanda jabir shi ma ya yi magana a kai a cikin hadisinsa wanda ya zo cikin sahihin muslim ya ce a hallan nasu bi hazan lazi yuhillu na bihi mutane suna ta talbiya falam ya rudda rasulullahi alaihim shay'an minhu jabir yadda ya ba da labari hadisin sahihu muslim jabir ya ce a lokacin da aka bar madina za a taho makka mutane suna talbiya iri-iri bazan Allah yana ji amma bai hana su ba in jabire ce falon ya rudda rasulullahi alaihi sha'i Aminu. mazan Allah bai hana su ba ولزم رسول الله تلبيته أما شيء دي النبي صلى الله ya yi riko da تلبيرك eh, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik yana cewa wa labban nasu wan nasu yazidun mutane su ma suna talbiya irin ta manzon Allah amma ana samu waɗanda suke yin ƙari labbaik zal ma'ari suna ƙara suna ƙara kalmar al ma'ari labbaik zal ma'ari muna amsa kiranka ya kai Allah mai matakala shine zal ma'ari saboda Allah subhanahu wata'ala yanda ya tsara halittar sama tana da matakala matakala da mala'iku suke hawa akwai matakala da mala'iku suke hawa kai zaka dauka kamar sama karari ne kawai hanya ce ba yanda kake ganin ta ba hanya bace ba yanda za a yi karatu sararin samaniya sai ka bi hanyar da Allah ya tsara shi yasa ake kiranta zal wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani to mala'iku suna da matakala da suke hawa tunda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa sahabbai idan suna talbiya sai su ce labbaika zal ma'ari muna amsa kiranka ya kai Allah mai matakala wanda ya tsara halittar sama da matakala zal fawasif jabir yake falam ya'ib ala ahadin minhum shay'an manzon Allah bai aibanta ma kowa ba saboda kalmomin da suke faɗa ba laifi kalmomi ne da ba su saba shari'a ba wanda biyu ya sma'u falam ya kullahun shaya mazan Allah yana ji bai hana ba to amma akasarin malaman sunna kamar yadda al musulmi ya faɗa a sharhun nawawi eh, al nawawi ya faɗa a sharhu sahihi musulmi juzi na takwas shafi na 187 qala aksarul ulamai akasarin malamai sun ce idan ka tafi aikin haji ko ka tafi umra al mustahabbu al iktisaru ala talbiyati rasulillah idan ka tafi umra ko ka je aikin haji mustahabi gare ka shine ka tsaya ga talbiyar manzon Allah iyakar talbiyar da zaka riko riko da ita shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik har zuwa ƙarshe ka yi riko da wannan tarbiyya domin ita ce tarbiyyar da manzon Allah ya riko da ita wanda shine abin da galibin malaman sunna suke faɗa amma da in ka dubi tarihi ko littafin hadisi zaka ga akwai talbiyar da sahabbai suka yi ta ƙari waɗanda manzon Allah ya ji bai hana ba wannan shi ake nufi da al-iqrar manzon Allah ya tabbatar ba laifi bane amma shi bai yi irinsa ba kamar yadda Jabir ya faɗa falam ya rudda rasulullahi alaihim shay'a minhu wa lazima rasulullahi talbiyatahu manzon Allah bai irin nasu ba kuma bai hana su ba amma shi dai yayi riko da nashi saboda haka ya sa ka yi riko da talbiyar manzon Allah shine hidacewa hadisi na gaba wa an ibnu abbas radiyallahu anhuma kuma an karbo hadisin daga abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa Abdullahi bin Abbas ya ce, يجي بعثني رسول الله في الثقل manzon Allah ya tura ni da kaya shine a saqal ya taho a littafin an-nihayat fi garib al-hadith na ibn al-asir a juz'i na farko shafin 217 as-saqalu mata'ul musafir kaya na matafi kayan matafi shi ake kira asakalu kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro madina ya tafi makka tafiya ce da za a yi ta zango a hanya saboda haka wannan tafiyar za ka samu akwai kayan girki akwai kayan shimfiɗa akwai tanki akwai abubuwa da yawa wanda duk inda aka yi zango to sai a warware wurin ya zama wurin zama na ɗan lokaci za a kafa tanti inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga sahabbai za su kakkafa nasu sannan kuma za a yi girki to ire-iren waɗannan kaya idan tafiya ta tashi kuma dole a hada a sake tafiya da su inda aka tafi zango na gaba a sake saukewa kuma a warware shine abdullahi bin abbas ya ce lokacin da ake musdalifa kaga an baro arafa an kwana a musdalifa amma kafin gari ya waye cikin dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abdullahi bin abbas da kaya aka nada kaya aka bashi auqala ko kuma yace fi ba'fa a cikin masu rauni na iyalansa manzon Allah ya hada masu raunin iyalansa kamar yara mata gajiyayyu ya hada su da abdullahi bin abbas yace kama hanya yi gaba tukuna kahin musu kaga kenan ya taho da ma'ana eh, eh, eh, wato bayani kashi biyu yace min jami'in daga muzdalifa shine jami'un wanda mun yi bayani a baya ita muzdalifa tana da sunaye guda uku ya zo a littafin a nihayar fi garibin hadith har yanzu yana jibi na farko shafin 297 alamun lil muzdalifa idan aka ce jami'in ana nufin sunan musdalifa ɗaya daga cikin sunayen mustalifa ya ce bilailin a cikin dare kaga kafin gari ya waye domin mutane ba za su bar mustalifa ba sai gari ya waye idan gari ya waye jama'a za su taho gaba ɗaya a doshi wurin jifa to idan ya zama tafiyar akwai masu rauni akwai mata akwai kaya kaga tafiyar ba za ta yi daɗi ba saboda haka yi sa'adun sallallahu alaihi wasallam ya haɗa kaya waɗanda za su zama nauyi ga matafiya musamman za a tafi wurin jifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura tare da Abdullahi bin Abbas da masu rauni daga cikin iyalansa wato min jam'in daga Muzdalifa shi ma wannan mun yi magana a kansa a baya ya taho cikin littafin ahkamul Qur'an na imamul al-Jassas yana cewa lam talif ahlul ilmi annal mash'ar al-haram wal muzdalifa wa tusamma jama'an yana fassara aya ta 198 na suratul baqara fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram sunan muzdalifa ya zo a cikin al alqur'ani a wannan aya wannan aya ta 198 suratul baqara ta tabbatar da sunan muzdalifa ɗaya daga cikin sunayen gurin al-mash'arul haram ana kiran musdalifa al-mash'arul haram shine al-imam al-jassas yace duk malaman sunna sun ittifaki akan cewa al-mash'arul haram da Allah ya faɗa a cikin suratul baqara sunan musdalifa ne يعني أن إن المشعر الحرام musdalifa المزدلفة وتسمى جمعا sannan ana kiran musdalifa jam'u. ana kiranta da sunaye uku al haram yadda Allah madaukake ya faɗa a cikin alqur'ani sannan ana kiranta muzdalifa kuma ana kiranta aljamu jamu yani sunniya al haram li'annahu uh, ma'lamun lil ibadati wa mawdi'u ana kiran muzdalifa da suna mash'arul haram saboda wuri ne na alamar bautan Allah wuri ne da ake haduwa saboda bautan Allah wannan yasa aka yi masa suna almashar. mun yi magana a kai a baya wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa ya tura ya tura shi manzon Allah ya tura abdullahi bin abbas da kaya daga ina daga jam'u ina ne jam'u muzdalifa ɗaya daga cikin sunayen muzdalifa ne guda uku ko a kira muzdalifa da sunan al-muzdalifa ko a kira ta da sunan al-jam'u ko a kira ta da sunan al-mash'arul haram wannan duka ya inganta wannan hadisin muttafaqun alaihi kamar yadda ibnu hajar ya faɗa yana sahihul bukhari babu man qaddama ba'afata ahlihi babu man qaddama ba'afata ahlihi al-imam bukhari ya baji akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masu rauni daga cikin iyalansa a cikin dare kafin gari ya waye kasan rana mai wahala game da aikin hajji ita ce rana goma ga wata musamman da ya faro muzdalifa zuwa jifa wannan guri wannan dan tsakani yana da wuyan sha'ani saboda haka ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da masu rauni daga cikin iyalansa akasari idan ka ji an yi mace-mace a aikin hajji to dan wannan tsakanin tsakanin muzdalifa zuwa wurin jifa wannan guri shine wanda eh, wato yana da wahalar sha'ani shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abdullahi bin abbas da kaya da kuma masu rauni su fara zuwa gudun kafin su su iso sannan limamu bukari ya kawo hadisun a babu eh, hajji sufiyan babi game da aikin hajjin yara saboda a lokacin da abdullahi bin abbas annabi ya tura shi din yaro karami ne yaro karami ne da balaga ba abdullahi bin abbas allah ya kara musu yarda shi yasa limamu bukari yake nuna babu laifi don yaro ya tafi aikin haji gashi har manzon Allah ya tura shi ma da wani aiki hadisin yana sahihu muslim babu istihbab takdimi daf'i dha'fa min an-nisa'i wa ghayrihin min muzdalifati ila mina fi awakhir al-layl qabla zahmati an-nas wa istihbab al-muqsi li ghayrihim hatta yusallu as-subha bi muzdalifah al-imam muslim babin da yayi ya kawo hadisin nan yace babi mustahabi ne babin nan yana tabbatar da mustahabi ne a fara gabatar da masu rauni mata a fara tura su daga buzzalifa su zo mina a ƙarshen dare kafin wato cikowar mutane su iso ƙabla zahmatin nasi kafin a samu cikowa wato na mutane sannan mustahabi ne wanda yake da ba shi da rauni wanda ke da ƙarfi kada ya bi mata ɗin in ji al'imam musulun kai ka kwana a musdalifa sai gari ya waye kafin nan za ka taho wurin jifa wannan lafazin da ya zo cikin bulugul maram lafazin al'imam musulun kenan amma lafazin da ya zo a sahih bukhari an عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن, عبد... سمعت ابن عباس رضي الله عنهما wannan tabi'i ubaidullah bin abi yazid yace ji abdullah bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa ba ba'asani aw qaddamani an-nabiyyu fi saqali min jami'in bilayl wannan shine lafazin al-imam al-bukhari abdullah bin abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ni ya gabatar da ni wato in baro muzdalifa a cikin dare da kaya in taho mina hadisin yana sunan nasa'i babu rukhsa lil ba'fati yau yusallu na nahar subha bi mina hadisin amr bin dinar an ata bin abi rabah annahu sami'a ibn eh, ibn abbas yaqul akwai riwaya ta ata bin abi rabah da yake cewa shi ma ya ji abdullahi bin abbas yana fadin haka abdullahi bin abbas yana bada labari yace arsalani rasulullahi fi ba'fati ahlihi mazan Allah ya tura ni a cikin iyalansa masu rauni a cikin iyalansa masu rauni wannan riwayar ba ta sayi bukhari ba ta sayi muslim kamar yadda muka ce domin hadisin malamai da yawa su ruwaito riwayar ce ta alimamun nasa'i alimamun nasa'i ya kawo hadisin hadisin abdullahi bin abbas ta hanyar akwai abin abu rafa yake cewa manzon Allah ya tura ya tara masu rauni na iyalansa sai ya haɗa ni da su saboda haka sai muka taho mina mun bar musdalifa da muka zo mina fa sallaina subha bi mina sai muka yi sallar asuba a mina da muka yi sallar asuba a mina wa ramaina aljamrata muka yi jifa kuma isnadin hadisin ya inganta wannan wato hadisin na al-Imam an-Nasa'i hadisi Abdullah bin Abbas da riwaya ta al nasai Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kawo cikin Irwaul Galil yana mujallal na 272 ya tabbata cewa annabi ya tura Abdullahi bin Abbas daga Muzdalifa zuwa Mina da kaya da kuma iyalansa waɗanda suke da rauni sai aka hada su aka ce ku tafi da wuri amma hadisan al-Imam Bukhari da hadisan al-Imam Muslim ba su zo da bayanin abdullahi bin abbas ya yi sallar asuba a mina ba hadisa alimamun nasa'i ya tabbatar abdullahi bin abbas ya ce sun yi sallar asuba a mina suka yi jifa shi ne albani ya ce cewar abdullahi bin abbas mun yi jifa baya nuna cewa sun yi jifa kafin rana ta fito la fala yu'aribu ma sayati min ar musarraha bi nahyihi 'an ar-rami hatta tatlu'a ash-shams kamar yadda za mu karanta wasu hadisai a nan gaba jifa yana da farkon lokaci jifa yana da farkon lokaci farkon lokacinsa shine bullowar rana saboda haka abdullahi bin abbas sun taho mina suka yi sallar asuba kaga ya nuna sun jira sai da rana ta fito sannan sai suka yi jifa masu rauni na iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sai mu karanta hadisi na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha kuma an karbo hadisin nan daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat istazanat saudatu rasulullah sauda daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matan annabi sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗaya sun tafi aikin haji tare da shi dukkan su gaba ɗaya matansa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada su ya tafi aikin haji tare da su to a lokacin da aka je muzdalifa sauda sai ta nemi izinin manzon Allah shi ne Aisha take ba da labari wannan hadisin Aisha ne istazana saudatu rasulullah sauda sai ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lailatal mustalifa a daren da aka kwana a mustalifa a cikin dare ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallam an tadfa a qablahu ta fara tafiya kafin shi manzon Allah ya iso ta ta nemi izinin haka ya rasulullah ka min izini in fara tafiya kafin ku kuzo sai aisha ta bayyana dalilin da ya sa sauda ta nemi wannan izini ya ce wa kanat sabiqa ta kasance mai jiki tana da jiki eh, ya'ani saqila tana da nauyi ya zo a wani littafin bulugul maram ya'ani a wani littafin ta'ani wato abinda aisha take nufi sauda tana da nauyi tana da jiki fa'azina laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masau da izini wannan hadisin muttafaqun alai ya zo a riwayar Alimamin Bukhari kuma yana sahihu Muslim yana kitabul hajj babu istihbab taqdim daf'i dha'fa a sahihu Muslim yanda hadisin ya zo tamamuhu an al-Qasim an Aisha annaha qalat al-Qasim bin Muhammad ya ce Aisha ta ba da labari a lokacin da aka tafi aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da mata yana tare da matansa gaba ɗayansu ista'azanat saudatu rasulullah lailatul muzdalifa saboda aka sai sauda ta nemi izinin manzon Allah a wannan dare da aka kwana a muzdalifa ta dafa'u qablahu wa qabla hatamatin nas yadda hadisin yazo kenan tana son ta fara tafiya kafin shi annabi ya iso mina wurin jifa ita za ta bar musdalifa ta zo wurin jifa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ta bayyana hikima ta ce kafin wato ambaliyan mutane ya zo Shi ne shine habamatin nas qabla saydin nas kafin ambaliyan mutane domin idan aka bar musdalifa mutane kamar ambaliya suke na ruwa saboda haka yasa duk wani abin da ya tsare tafiyar jama'a zai iya kawo mace-mace zai iya kawo turmitsitsi wannan dalilin ya sa kake ji ake cewa an yi mace-mace a aikin hajji a kasari an baro musdalifa za a zo wurin jifa ne saboda mutane gaba daya sun baro musdalifa sun gangaro sun doshi wurin jifa shine ita sauda ta fi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda tana da jiki tana da nauyi sai ta ce ya rasulullah ka izini in fara tafiya kafin ambaliyan nan na mutane ya iso saboda su suna da gashi mace ce sannan ga jiki da take da shi wa kanat imra'atan sabita shine alqasim ya fassara alqasim bin muhammad da ya ruwaito hadisin daga aisha shi ya fassara wannan kalma kamar yadda ka gani a littafin bulugul maram yace ta'ani saqila fa azina laha ta'ani saqila yani as-sabitatu as fassaran yaron Muhammad bin Abubakar Siddiq yaron kanin Aisha Allah ya kara musu yarda shi ya ba da labari saboda shi ba sahabi bane yaron Muhammad bin Abubakar Siddiq shi ake kira Al-Qasim bin Muhammad shi ya fassara kalma na as da as-saqila yace fa azina laha saboda ka sai manzon Allah ya sau da izini fa kharajat qabla daf'ihi sai fauda ta fita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musdalifa wa habasana aisha ta ce mu kuma sauran matan safa sai mazan Allah ya tsare mu sauran matan ya tsare mu hatta asbahna har sai da muka wayi gari a musdalifa fa dafa'na bi daf'ihi sai muka baro musdalifa ta barowar manzon Allah manzon Allah ya bar musdalifa muka baro sauran matan duk suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta yi nadama Aisha ta yi nadama har tana cewa wala an akuna ta'azantu rasulullah kama ta'azanatu uh, saudatu da dai a ce na nemi izinin annabi ni ma in tafi kamar yadda sauda ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam fa akunu adfa'u bi iznihi ahabbu ilayya min mafruhin bihi nafi wato na fi farin ciki da wannan fiye da duk wani abin da zai faranta min rai a yau aisha tana nadama ya aka yi a lokacin da sauda ta nemi izini ita ma bata nemi izini ba saboda ta ga wahala da mata suka sha a wannan tafiya saboda haka tana musamman bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam addini ya ƙara haɓaka al'amura sun ƙara kyau mutane sun ƙara yawaita shine aisha take cewa ina ma na nemi izinin annabi a wancan lokaci ina ma ni ma na nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da mun tafi da sauda mu je mu yi sallar asubahi a bina kafin mutane su iso mina a riwaya ta al-imam muslim an qasim an aisha qala kanat saudatu imra'atan bakhma fabita al-qasim bin muhammad ya ba da labarin aisha yake aisha ta ce sauda sauda matar annabi sallallahu alaihi wasallam mace ce mai jikin gaske bakma sabiqa ta rasulullah saboda ka ce ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ta nemi izinin manzon Allah kamar uh, an tufiba min jam'in bilaili ta baro muzdalifa a cikin dare ta zo mina ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam fa azina laha sai manzo Allah ya mata izini Shi ne Aisha take nadamar rashin neman izinin Annabi ita ma Falaita ne kun falaitani kuntu sta'zantu rasulullah kaito ina ma ni ma na nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ta ta'zanatu sauda kamar yadda sauda ta nemi izininsa? sa wa kanat Aisha la tufidu illa ma al-imam me yasa me yasa Aisha take wannan nadama ba aisha ne kaɗai ba wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su son su canza wani abu da da suka saba yi a lokacin da manzon Allah yake da rai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai idan akwai wani abu da sahabi ya rike yana yi to bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi bai son ya bar wannan abin domin idan ya bari to yana ganin alamar munafinci na tare da shi da lokacin annabi yana da rai yana wani aiki mai kyau bayan manzon Allah ya yi wafati sai ya bari an ya imaninsa na gaskiya ne saboda yi sa, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sahabbai sun yi riko da duk abin da manzon Allah ya bari suna yi a lokacin da aka tafi aikin hajjin nan wanda shine kadai aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shi da matansa iyakar abin da ya faru kenan sauda ita kadai ta nemi izini manzon Allah ya yake jeki Aisha sauran mata Annabi sallallahu alaihi wasallam su nemi izini ba saboda haka sun kwana a Muzdalifa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da gari ya waye rana ta kusa bullowa suka bar Muzdalifa suka doshi Mina bayan an gama aikin haji Allah ya amshi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta gari saboda haka Aisha tana zuwa aikin haji yanzu idan an taho aikin hajji saboda ita mace ce ko saboda shekarunta sun yi nisa sai ta ce bari ta yi irin abin da sau da ta yi da idan ta yi aisha tana ganin to ta nakasa imanin ta kenan saboda ai ba haka ta bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a lokacin da manzon Allah yake da rai ta kwana tare da shi har gari ya waye kafin nan suka zo mina saboda haka shi Muhammad bin eh, al-Qasim bin Muhammad yake cewa aisha duk aikin hajjin da ta tafi ba ta barin musdalifa sai tare da shugaban musulmai saboda wancan yadda ta yi aikin hajjin ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko bayan rasuwar manzon Allah ba ta barin musdalifa sai tare da shugaban musulmai wato sai gari ya waye rana ta bullo jama'a sun tafi tafi taron jama'a a zo mina saboda dalilai guda biyu dalili na farko ayar alkur'ani ta suratul ahzab aya 23 Allah tabaraka wa ta'ala yace minal almuminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wato daga cikin masu imani sahabbai akwai mutanen da sun gaskanta alkawarin da suka yi ma Allah saboda sau daga sun rasu tun annabi yana da rai kwaminhum eh, man qada nahbahu wanda sun riga sun biya bukatar su waɗanda suka rasu kenan manzon Allah bai riga bai rasu ba wa minhum man yantazir daga cikin sahabbai akwai wanda yana jira amma dai bai mutu din ba kuma ba zai canza alƙawarin ba wa ma baddalu tabdila wannan ayar tana nuna cewa sahabbai na haƙiƙa ba sa canza alƙawarin Allah sahabbai na haƙiƙa ba su canza alƙawarin Allah amma ana samun munafikai cikin sahabbai wannan dalilin yasa malamai suka yi ka'ida waye sahabi sahabi shine mutumin da ya mutu da imaninsa wanda ya mutu da imaninsa shine wanda ya samu wannan shaida ta ayar alkur'ani wa ma baddalu tabdila ya samu wannan shaida kenan min muminina rijalu sadaqu ma ahadullah alai wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila saboda ka ana duba ƙarshen mutum wanda ya yi rayuwa da mazan Allah idan ya mutu da imani to babu shakka sahabi ne saboda ka ka'idar hadisi ba a ce ma mutum sahabi sai ya tabbata musulmi don kafiri ya yi rayuwa da mazan Allah ba sahabi ba sannan kuma ko da musulmi ne yake tare da mazan Allah ba a ba shi shaidar sahabi sai ya mutu da imani idan ya mutu da imani to sahabi ne shi yasa a gaban ayan Allah tabaraka wata'ala yake li yajzi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhib al-munafiqina in sha'a aw yatubu alaihim inna Allaha kana gafurar rahima Allah zai saka wa masu gaskiya bisa gaskiyar da suka yi riko da ita kuma Allah zai azaba ga munafikai idan ya ga dama in ko ya ga dama ya yafe musu eh Allah mai yawan gafara ne Allah ya kasance mai yawan jin kai ne to saboda haka yasa wannan aya take tsoratar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da sahabi ya rike a lokacin da manzon Allah yake da rai wallahi ko nafila raka'a biyu ne to baya son wannan nafila ya bata in ka lura da tarihin sahabbai zaka rika samun misalai da yawa kamar misali Abdullah bin Amr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo har gida da ya ji labari shi kullum sai ya kwana sallah ya wuni azumi ga karatun alkur'ani ya sauke qur'ani manzon Allah ya taho har gidansa ya ce ka rage manzon Allah ya dinga jan ra'ayinsa akan ya rage wato tsananta riko da da ibada din nan Abdullahi bin Amr ya yadda ya dan rage to sai manzon Allah ya rasu shi ko sai Allah ya mai tsawon rai yanzu ya tsufa idan ya daina wannan azumin da manzon Allah har gida ya zo ya same shi ya ce ya rage yaƙi to ya zama munafi saboda haka yasa yake nadama yana cewa ina ma na karɓi saukin da manzo ya bani lokacin da ya zo gidana kuma bai isa ya bari ba domin in ya bari to shaidar munafinci tana iya hawa kansa saboda in mai imani na gaskiya ne ba zai bar abin da ya riko da shi a lokacin da manzon Allah yake da rai ba don haka sai ya jera kwanaki yana azumi ya kuma jera kwanaki yana hutawa saboda dai kada a same shi da laifi ya canza abin da Allah tabaraka wa wato ya masauki a kai ya ƙi karba tun annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da rai dalilin na biyu shine hadisin da ita Aisha ta rawaito yana sahihul Bukhari ina kitabur riqaq babul qasdi wal mudawama ala al amal Aisha da kanta ta rawaito hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul amali inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla aikin da Allah yake so shine wanda aikin da mutum yayi riko da shi ya nace ko da kadan ne babu fashi kai riko da wani aiki ko da kadan ne baka fashi to wannan aikin shine Allah yake so amma da kai riko da wani aiki lokacin annabi yana da rai daga baya sai ka fasa to Allah bai san irin wannan aikin saboda haka ita waɗannan dalilai wato suka sa sahabbai ba sa son su canza wani abun da suka saba yinsa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan dare ita sauda ita ce matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura bayan rasuwar khadija Allah ya kara musu yarda wanda ya tare da ita bayan rasuwar khadija wanda sai da ta samu shekara uku kafin aisha ta tare to amma tana da jiki tana da girma wannan ya sa dalili ya sa ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ta bar muzdalifa zuwa mina kafin jama'a su kaga duk wannan yana misalta mana saukin da shari'a ta zo da shi sai hadisi na gaba وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر حديث دك عبد الله بن عباس الله يكارى مسير ده قال قال لنا رسول الله عبد الله بن عباس يتشي منظر الله يا غيا منا لا ترموا الجمرة kada ku yi jifa da tsakuwa aljamra shine tsakuwa la tarmul jamrata hatta tatlu ash-shams kada ku yarda ku jefa tsakuwa har sai rana ta bullo ayin kalura a baya mun karanta hadisin da Abdullah bin Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da kaya ya hada shi da masu rauni na iyalansa cikin cikin dare su isa mina kafin gari ya waye lokacin da jama'a za su iso to wannan hadisin kaman ci gaban wancan ne abdullahi bin abbas ya ce a lokacin da za su bar muzdalifa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu yace la latar jamrata idan kun isa mina kada ku yi jifa da tsakuwa hatta tatlo a shamsu sai rana ta bullo rawahu khamsatu illa nasa'i ya ce malaman hadisi biyar suka ruwaito ashabu sunan in banda al an nasa'i wannan kalma ta in banda al'imamun imamu nasa'i kuskure ne shi ma al'imamun imamu nasa'i ya ruwaito hadisin duka ashabu sunan sun ruwaito hadisin wato wannan hadisin yana sunanun nasa'i yana babu takadimin taqdimin nisa'i was subyan ila manazilihim bi mustalifa yana kuma babi babu rukhsati lil dha'fati an yusallu yawm an-nahri as-subha bi mina saboda haka hadisin yana sunanun nasa'i wannan kalma ta illan nasa'i kuskure duka ashabu sunan sun ruwaito hadisin yadda al da nasa'i ya ruwaito hadisin hadisin afa'u bin abu rabah ya ji abdullahi bin abbas yana cewa ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'fati ahlihi mazan Allah ya tura ni da masu rauni cikin iyalansa an hada masu rauni daga cikin iyalansa tare da abdullahi bin abbas fa na subha bi mina muka iso mina muka sallaci sallar asuba wa ramaina jamra kuma muka yi jifa da tsakuwa wannan hadisin riwayar al-imam an-nasa'i kenan kamar yadda muka faɗa a baya wanda hadisin al-imam al-bukhari da muslim sun ruwaito akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abdullahi ibn abbas da kaya da mata su tafi amma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni kada su yi jifa wannan bai zo cikin sahih bukhari da sahih muslim ba ya taho a cikin littafin ashabu sunan yana riwaya ta al-imam abu dawud fi babu ta'jil min jam'in lafazin al-imam abu dawud حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن الأوراني عن ابن عباس wannan shine isnadin da uh, ya zo cikin sunan abi dawud kala abdullahi bin abbas ya ce kaddama na rasulullahi lailatar muzdalifa a daren muzdalifa a daren muzdalifa daren da aka kwana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu abdullahi bin abbas ya ce ba shi kadai ba ne ugaila mata bani abdulmuttalib matasa aka zaba na banu abdulmuttalib danginsa wato yara na zuriyar abdulmuttalib aka cicciro mu yara matasa alahu muratin aka ba mu jakuna alahu muratin jam'u jam'ul humur shine humuratin idan aka ce humurun jam'ul himar faja'ala yalqahu afkhazana manzo Allah ya ciro matasa daga zuriyar Abdul Muttalib kakansa kenan da ma'ana danginsa haka aka cicciro matasa daga ainihin dangin manzon Allah aka dora su kan jakuna aka sa musu kaya wa yaqul kafin su baro muzdalifa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana buga kafadan kowa yana cewa ubayniya ya ku ya'yana latar jamrata kada ku yadda ku jifa da tsakuwa in kun isa mina hatta tatlu ash-shamsu sai rana ta bullo manzo Allah yana buga kafada kowane yaro kowane matashi yana gaya musu haka waɗanda aka hada da kaya da kuma masu rauni na daga dangin annabi eh, iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam to amma in ka lura ƙarshen hadisin nan ibn hajar ya ce wa fihi inqita hadisin akwai gutsirewar isnadi shine inqita'un akwai katsewar isnadi akwai gutsirewar isnadi me ake nufi da wa isnadi wato shine a ce an ruwaito hadisi amma kuma a samu wanda ya ruwaito hadisin bai zamani da wancan ba wanda shine isnadin da ya zo cikin sunan abi dawud حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثن حدثني سلمة بن فهيل عن الحسن الأورني الحسن الأورني يتي يا bin عبد الله بن عباس هو da إليه الشباب al-hasan al-urani yake ya karbo hadisi daga abdullahi bin abbas bai yi zamani ɗaya da shi ba kaga ya nuna akwai gutsirewar isnadi idan ma ya ji hadisin to akwai wanda ya gaya mar shi ya karbo daga ibnu abbas tunda shi bai zamani da shi ba tunda bai zamani da shi ba shi yasa ake cewa hadisi al-inqita hadisin da za a samu akwai gidi akwai gaba wato akwai kafa akwai kafa tsakanin wanda ya rawaito hadisin da wanda ya karbo daga wurinsa idan aka ce wani ya karbo hadisi daga sahabi to sai a tabbata tabi'i ne tabi'in yace ya karbo daga sahabi na'am amma wanda ba tabi'i ba sai ce ya ji sahabi kaga maganar akwai akwai inda take da gibi saboda bai kamata a ce wanda ba tabi'i ba ya karbo hadisi daga sahabi to amma kuma hadisin kamar yadda ibnu abba eh, ibnu hajjar yake cewa fihi inqita isnadin al'imam abu dawud da wasu isnadai kamar na al'imam ibn majah ne aka samu wannan wato riwaya ta al-hassan al'imam tirmizi a riwayarsa yana sunan tirmizi babu ma ja a fi takdimi ba'afatin min jam'in bilaili الإمام الترمذي حديث سا حدثنا أبو كريب حدثنا وكيء عن المسعودي عن الحكم عن نكسم عن ابن عباس saboda haka hadisin al'imamu tirmizi muttasilun hadisin al'imamu tirmizi babu katsewa wajen isnadi din don haka yasa ba ma'anar ma ibn hajjir ce fihi in kifa babu ma'anar haka tunda ba duka ashabu sunan suka kawo isnadi guda ɗaya ba isnadin da aka samu aibu tare da shi shine isnadin al-imam abu dawud amma isnadin al-imam tirmidhi ya zo ne bi sanadin muttasilin sahih yanda abdullahi bin abbas yake cewa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaddama dha'fata ahlihi manzon Allah ya gabatar da masu rauni daga iyalansa ya hada masu rauni sai ya tara matasa wanda cikinsu akwai abdullahi bin abbas ya ce ku tafi da waɗannan ku kai su mina kafin jama'a su iso amma duk da haka kafin su tafi sai ya ce latar jamrata hatta tatlu ash-shams kar ku yadda idan kun je mina kar ku yadda ku yi jifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade su har sai rana ta bullo kaga wannan hadisi kamar da muka ce a fabu sunna gaba ɗaya sun ruwaito shi ya tabbata cewar manzo Allah ya gaya musu haka idan kun tafi himina da waɗannan masu rauni to kada ku yi jifa sai rana ta bullo saboda haka in ka dubi sunan Tirmidhi bayan al-Imam ya kawo hadisin sa wanda isnadin sa muttasilun sahihun babu inqita hadisin sa babu babu kafa bi ma'ana babu wata illa sai al-Imam ya ce hadisu Ibn Abbas hadisun hasanun sahih wannan hadisi na abdullahi bin abbas hadisi ne mai kyau kuma ingantacce wal amalu ala hadha al inda ahli ilmi masana suna aiki ne da wannan hadisi masana suna aiki da hadisin abdullahi bin abbas lam yarau ba'san an yataqaddama dha'fatu min al-muzdalifa bi layl malamai sun yi la'akari da hadisan abdullahi bin abbas akan abinda suke karantar da mu wato shine cewar babu laifi a cikin dare idan ana muzalifa, a tara mata da masu rauni da marasa lafiya a tura su mina in ji al'imamu turmiti ya ce masana abinda suka fahimta kenan game da hadisin abdullahi bin Abba. ya na ila mina idan mata da gajiyayyu da masu marasa lafiya sun iso mina wa aksar aktsaru ahli al-ilmi bi hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam akasarin malamai sai suna aiki da abinda annabi ya faɗa cikin wannan hadisi annahum la na hatta tatlu shams ko da mata da marasa lafiya da gajiyayyu sun iso mina to ba za su yi jifa ba sai su kwana a mina rana ta bullo sannan su yi jifa al-imam ya yace wannan shine da akasarin malaman sunna suke fada wato ka'ida kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi me kike ka'idar ka'idar ita ce jifa tana da farkon lokaci me farkon lokacin jifa rana ta bullo idan rana ta bullo to za a yi jifa idan rana ba ta bullo ba ba za a yi jifa ba saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi ga waɗannan matasa kafin su baro muzdalifa la tarmul jamrata hatta tatlu ash-shams kar ku yadda ku yi jifa da tsakuwa idan kun isa mina sai rana ta bullo saboda haka yasa al-imamu tirmidhi ya magana akai kuma hadisan sun taho ta wato hanyoyi da yawa sabanin kamar da ibnu hajar yake cewa fihi inqita' fihi inqita kasancewar an samu katsewa a isnadin hadisin ya taho ne ta riwayar wasu malamai ba dukkan su bane akwai hadisin a sunan ibn majah wanda ya taho da wata hanyar ta daban kuma hadisi ne wanda shi kansa ibn hajar a cikin fatul bari in ka dubi fatul bari mujallar na 3528 mujallar na 3528 ya yi magana akan wannan hadisin kaga anan yace wa fihi inqita hadisin a cikin sa akwai katsewar isnadi amma sahih sharhin sahih al-bukhari cikin fathul bari yace huwa hadisun hasanun wa hadhihi turuq yuqawwi ba'daha ba'dan wanda ya nuna hadisin ya inganta hadisi ne mai kyau kuma malaman hadisi da yawa sun tabbatar da wannan kamar al-imam tirmidhi yanda muka faɗa kamar al-imam ibn eh, hibban da sauransu masana hadisi sun tabbatar lallai jifa tana da farkon lokaci menene farkon lokacin jifa shine rana ta bullo ya kamata mu kiyaye wannan ka'ida saboda annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajji guda ɗaya yayi a rayuwarsa kuma kafin a tafi aikin hajjin nan yayi ta jan hankalin sahabbai yana cewa ku lura da yanda zan yi aiki saboda ta yiwu ba za a sake da ni ba kuma hakan ya faru don haka yasa idan aka samu wata ka'ida a tafiyar aikin hajji ya kamata mu riƙe ta da kyau manzo Allah ya tara matasa banu Abdul ya tura su da kaya da mata da gajiyayyu cikin dare tare da Abdullah ibn Abbas ce, idan kun je mina kada ku yi jifa sai rana ta bullo kaga manzon Allah ya tabbatar da ka'idar jifa shine rana ta gama bullowa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله في حديث نقبة وعن عائشة رضي الله عنها قال ما أنكره حديث نقبة إن شاء الله يقارمت يرده ibn hajar ya kawo hadisin da yake karo da wancan hadisi da muka karanta a baya wannan hadisi aisha allah ya kara mata yarda take cewa arsalan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi ummi salamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ummu salama ya aiki ummu salama lailatan nahari idan aka ce arsala ya sake ummu salama ta tafi a daren sallah wato ana gobe sallah shine daren musdalifa a cikin wannan dare dai daren da sauda matarsa ta nemi izini annabi sallallahu alaihi wasallam mata izini kan cewa za ta iso mina kafin mutane su iso saboda uzurinta na nauyin jiki saboda girmanta maza Allah ya mata izini to ga wannan hadisi kuma Aisha take kara bada labari tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale mu salama a daren shine daren sallah faramatil jamrata ta tafi ta yi jifa kabla alfajir ta yi jifan nan kafin aljijir ya keto sun mamabat sannan ta wuce makka fa'afabat ta yi tsawafin duk a wannan lokaci ibn hajjar ya ce rawahu abu dawud al'imam abu dawud ya ruwaito wannan hadisi wa isnaduhu kuma isnadin hadisin ala sharti muslimin yana kan sharaɗin karɓar hadisi na al-imamu muslim kafan al-imamu bukhari yana da sharaɗin karɓar hadisinsa, sa al-imamu muslim ma yana da nashi yana da nashi sharadin karban hadisi wato abin da ya bambanta su kamar misali Shehu Usmanu Allah ya masa rahama Shehu Usman dan kodiyo yi zamani da Muhammad bin Abdul Wahhab muhammad bin abdul wanda ke saudiya da shehu usman bin fodiyo zamani ɗaya suka yi amma muhammad bin abdul ya rasu da shekara 25 kafin nan shehu usman shi ya rasu ya riga shi rasuwa to amma tun da sun yi zamani ɗaya ko malamai ne da sun shahara a duniya kamar yadda shehu usman ya shahara a nan haka nan muhammad bin abdul ya shahara a saudiya da kasashen gabas kuma malamai ne waɗanda an tabbata masu ƙoƙarin karantar da sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to a ka'ida ta al-Imam Bukhari tunda Muhammad bin Abdul Wahhab da Sheikh Usman sun yi zamani guda sun yi zamani daya amma ba su taba haduwa ba ba su taba haduwa ba wannan yana gabas wannan yana yamma to idan aka samu shehu usmanu sai ya ce ya kawo hadisi hadisi misali na muhammad bin abdulwahab al'imamu bukhari ba zai karbi hadisin ba wato a ƙa'ida ta al'imamu bukhari don malamai biyu sun yi zamani tare ba zai karbi hadisinsu ba matuƙar ba su taɓa haduwa ba sai sun taɓa haduwa a tarihi idan aka taɓa samu muhammad bin abdulwahab ya haɗu da shehu usmanu to idan ɗayan su ya rawaito hadisi game da ɗaya to aliman bukari Bukhari zai karba misali na bayar misali na bayar tun da aliman Bukhari yana gaba da su a zamani eh, wato shi ka'idarsa baya karban hadisi sai mutumin da ya hadisi hadisin yi zamani ɗaya da wanda ya rawaito hadisin shi bayan ya yi zamani ɗaya da shi kuma sai sun haɗu to amma shi aliman musulun Muslim sai ya ɗan sassauta ka'idar karban hadisi al'imamu muslim a ka'idarsa ko da malamai biyu ba su taɓa haɗuwa ba idan sun shahara da aƙida ta ƙwarai da kuma halayen kirki ba su da wata shaida mara kyau game da rayuwarsu idan malami guda ya rawaito hadisi daga wani malami ko da ba su taɓa haɗuwa ba al'imamu muslim zai karɓa saboda haka a ka'idar al'imamu muslim yana iya karɓar hadisin shehu usman idan ya rawaito daga muhammad bin abdulwahab ko da dai ba su taɓa haɗuwa ba amma sun yi zamani guda ai wannan shi ya bambanta sharaɗin karban hadisi na al-Imam bukhari da kuma na al-Imam muslim in ka lura al-Imam bukhari ya fi tsanani saboda haka yasa samun hadisi mai rauni a wajen al-Imam bukhari in dai a sahih bukhari ne abu ne mai wahalan gaske saboda ka'idojin da ya kafin ya karɓi hadisi daga wajen mutum waɗannan ka'idoji wato ya kiyaye su ne saboda tsare maganar manzon Allah daga ƙaryar makaryata a tabbata magana ta tabbata manzon Allah ya yi saboda haka yasa suka kiyaye waɗannan ƙa'idoji idan akwai alamar rashin gaskiya tare da labari ba za ma su karɓe shi ba amma al'imamu muslim akwai sassauci game da karɓar hadisinsa saboda haka yasa ake samun hadisai waɗanda ke da rauni a sahih muslim fiye da waɗanda ake samu cikin sahih bukhari to idan ibnu hajar ya ce isnaduhu ala sharti muslim isnadin wannan hadisin yana sharadin karban hadisin al-imam muslim yana nufin cewa a hadisin akwai wani malamin da bai fai bai fa hadu da wancan da ya ruwaito hadisinsa ba wanda yana daga cikin riwayoyi na hadisin abu muawiya wanda shi yasa aka samu malaman da suke ta sukan wannan hadisi kasancewar hadisin yana da yana da aibu mataninsa yana da kuma aibuta isnadinsa kamar misali al bai bayhaqi in ka duba a sunan al-kubra littafin a sunan al-kubra babu man a ja da ramyaha ba'da da nisfin layl hadisi na 9343 al bai al ya ce haka zarawahu jama'atun an abi muawiya وهو في آخر حديث الشافعي المرسل وانا حديثي ني المرسل وقد أنكره أحمد بن حنبل الإمام أحمد يا كامتي وانا حديثي يا كامتي وانا حديثي الإمام أحمد بن حنبل يا وانا حديثي شيوا النبي صلى الله عليه وسلم يا إما أم سلمة إذني تجي تي wato ita ma ta bar musdalifa a wannan dare saboda haka da ta tafi sai ta yi jifa a cikin daren kafin ma alfijir ya ceto ta wuce maka ta yi tsawaful ifaba al'imamu ahmad ya ki wannan hadisin ko da cewa akwai malaman da ke ganin hadisin ya inganta kuma suna da yawan gaske in ka duba nailul alfawar na al'imamu shaukani littafai hadisi da yawa amma shi al'imamu ahmad yana ganin akwai tukka da warwara cikin maganar fa kaifa ya'muruha an tuwafi ma'ahu salata subhi bi makkah annabi sallallahu ya yi sallar asubahi a muzdalifa sai a hadisin aka ce manzon Allah ya ce ma ummu salama ta je ta jifa ta tafi yi abin nan ya mata izini ta tafi ta bar muzdalifa da ta tafi sai jifa a mina ta wuce makka ta yi kuma manzon Allah ya mata umarni akan cewa wato ta haɗu da shi a sallar asubahi to shine al-imam ahmad yake cewa ya za a yi mutum ya bar muzdalifa ya tahimmina ya yi jifa ya wuce maka ya dawo ifama sannan a ce su hadu kuma bayan gari ya waye abu ne mai wahala ala kulli halin hadisin malamai da yawa sun inganta shi to amma ya za mu yi mu haɗa wannan hadisi da hadisi na baya misali hadisin abdullahi bin abbas da muka karanta annabi sallallahu alaihi sallam. ya yi gargadi ga waɗannan matasa yana ce musu latar jamarta, ta hatta ta tsulo a shamsu kar ku yadda ku yi jifa idan kun je mina sai rana ta bullo sai kuma ga wannan hadisi shi sa Ibn hajar ya kawo su saboda dama abin da ya faɗa game da bulugul maram ya ce min adillatil ahkam dalilai waɗanda aka dogara da su ne aka gina hukunci yake kawo maka ba yana warware maka rigimar bane yana kawo maka hujjar rigima ne wato rigimar da malaman suke suka samu ta wajen shar'anta wasu dokoki eh, waɗannan dalilai ne ya tara su ya yi littafin gulugun mara to asali ne hadisin abdullahi bin abbas la tarmul hatta tatlu shams wannan shine ka'ida kar ku yadda ku yi jifa sai rana ta bullo me yasa aka ce shine asali saboda shi kansa manzon Allah da ya jifa ba sai da rana ta bullo kaga wannan ya dace da ainihin sunnar manzon Allah a aikace um, maganarsa ta dace da aikinsa a lokacin da ya tara waɗannan matasa ya ce musu ku je mina ya musu ya ja hankalinsu ya ce to kada fa ku yi jifa sai rana ta bullo shi ma kuma bai bar musdalifa ba sai da rana ta kusa bullowa ya bar musdalifa kafin ya iso mina rana ta riga ta daga daidai lokacin hantsi annabi sallallahu alaihi wasallam yana isowa ya yi jifansa kaga ya nuna cewar maganarsa ta dace da aikinsa saboda ka ka'ida ita ce bai kamata a yi jifa ba kafin rana ta bulu wannan shine asali cewa ummu salama ta yi jifanta kafin alfijir ya keto ai in ka lura cikin lafazin aisha babu inda aisha ta ce annabi ya ce ta yi haka la arsalan nabiyyu bi ummi salama lailatan nahari manzo Allah ya sake ummu salama a daren sallah ya kyale ka sai Aisha tace faramatil jamrata sai ummu salama ta yi jifa qabla al-fajr kafin al-fajr yake so ta yi jifan nan Aisha ta ce da umarnin manzon Allah la Aisha bata ce da umarnin manzon Allah ba ashe kaga hadisan ba su karo da juna ummu salama ta tafi ta yi jifanta kafin rana ta bullo amma ba umarnin manzon Allah saboda ka ta yi aiki da fahimtar ta tunda da izinin manzon Allah ta baro sai take ganin wannan izini ya isar mata ma ta yi jifa ya isar mata ta wuce makka ta yi tawaful ifaba kaga kenan ta yi ne bisa fahimtar ta kuma wannan shine zahiri abinda hadisin ya nuna amma asali umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas idan ma kun je mina to kada ku yi jifa sai rana ta bullo wanda shi ya dace da aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mu lura da kyau yanzu ya zama jama'a da yawa duk da cewar malamai sun inganta hadisan da kashi biyu sai ya zama mun kyale har ma kuma ana ma umarni da yin hakan maimakon mu bambanta umarnin manzon Allah da abin da sahabi ya aikata bisa fahimtar shi akwai bambanci tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yayi kada ai jifa kafin rana ta bullo wannan umarnin sa ne amma ummu salama Allah ya kara mata yarda ta yi jifa bisa fahimtarta shin zamu bar umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam mu gina hukunci akan aikin da matar manzon Allah ta yi bisa fahimtarta saboda haka yasa sai ana ma umarnin mata cikin dare wallahi kafin gari ya waye har mata sun yi dawaful ifaba idan ka nemi hujja ya ma ga hadisin ummu salama subhanallah ina kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan wata hanya ce da shedan yake iban lada daga ibadar Allah ka tsare mu duk abin da aka ce ma ka aikata shi na ibada ka yi haƙuri ka yi shi yadda manzon Allah ya karanta shi ne mafi dacewa amma idan mutum ya ƙi to ƙarshe za a wayi gari ya koma bin son zuciyarsa kuma abin da ke ƙarfafa haka malamai da yawa suna ba da fatawar ayi kuma alhali kuskure ga hadisi abdullahi bin abba wanda manzo Allah sai da ya gargadi ga kowane saurayi wanda shine ya zo cikin hadisi abdullahi bin abba yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam matasan da aka hada aka dora su kan jakuna da kaya da mata da marasa lafiya gajiyayyu manzo Allah yana yana bugun kafadan kowane yana cewa ubainiya yana cewa ubayniya ya ku ƴaƴana idan kun isa mina latar ta hatta ta ash-shams kar ku yadda ku yi jifa sai rana ta bullo dukkan su sai da manzon Allah ya fada musu wannan kaga ya gwada cewa lokacin jifa shine rana ta bullo kuma wannan daidai ne domin eh, shine ya dace da ainihin wato sallar idi gare mu cin zai yiwu kai sallar idi cikin dare ba zai yiwu ba sallar inji shi ke madadin jifa ga wanda bai tafi aikin hajji ba kaga sai rana ta bullo ka tafi filin idi a sallar idi saboda haka ya zama sai rana ta bullo za a tafi wurin jifa a yi jifa hatta masu rauni in sun taho za su jira ne sai rana ta bullo kafin nan za su yi idan akwai wata larura wannan kuma dogaro da ita shine a kafa hujja da cewa a larura amma ba da hadisi wanda ke yake karo da umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to wani abu da ya kamata mu sani wanda ibnu hajar bai faɗa mana cikin hadisi ba wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mata su bar muzdalifa wanda ne hadisan nan da suka muka yi magana a kai. Abdullahi bin Abbas ya bar musdalifa tare da wasu mata da iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dare Sauda ta bar musdalifa ga hadisin Ummu Salama ta bar musdalifa shin daidai wani lokaci suka bar musdalifa wannan ma ya kamata mu sani domin sanin lokacin da suka bar musdalifa yana tabbatar mana gwargwadon lokaci da ke wajaba ga alhaji ya tsaya a musdalifa domin dole da tsayuwa a musdalifa tilas to idan an je musdalifa za a bar musdalifa ga mata kenan da marasa lafiya wadanda suke da uzuri za su bar musdalifa a cikin dare gwargwadon zuwan wani lokaci to a nan ne malamai ya zamanto suka samu sabanin fahimta akwai sabanin fahimta game da lokacin da ya kamata a bar musdalifa kamar mata ɗin da yara da marasa lafiya wanda ibnu ya yi magana cikin majmu'u fatawa yana mujallal na 26 shafin da ya ce wa sunnatu an ta bi muzdalifa ila an yatlu al-fajr asalin suna idan an zo muzdalifa kowane musulmi ya kwana wanda shi ne suna ka kwana a muzdalifa al ya bullo fa yusalli biha al-fajr fi awwal al-waqt alfijir yana ketowa a yi sallar asubahi a farkon lokaci saboda sallar asubahi tana da lokuta biyu ta ma ana yin sallar asubahi a farkon lokaci shine da duru-duru lokacin akwai sauran duhu farkon lokacin sallar asuba sannan ana iya jinkirta sallar asubahi sai gari ya fara haske a yi wanda su bai saba musulman manzon Allah ba amma abinda aka so a wannan dare da aka kwana a muzdalifa shine ai sallar asbahi a farkon lokaci saboda a samu isasshen lokacin tsayuwa ana zikirin Allah bayan gama sallar asbahi kafin rana ta bullo summa yaqifu bil mash'aril haram ila an yusfira jiddan bayan an gama sallah sai mutum ya miƙe tsaye ya kama zikirin Allah har sai gari ya yi haske kabla tulu shamsi kafin rana ta bullo fa in kana min ad-du'afa ibn ya ce to idan mata ne masu rauni wa subyan ko ko yara wa nahwihim da marasa lafiya da makamantan haka su ba lallai bane su kwana a muzdalifa fa innahu yata'ajjal min muzdalifa ila mina su an ba su damar su bar muzdalifa su zo mina kaga ba a ce su bar muzdalifa su je makka ba su bar muzdalifa su zo mina wanda shine yazo a hadisin abdullahi bin abbas an yi izini ga mata da masu larura su bar musdalifa su zo mina yaushe ne za su bar musdalifa sai ya ce iza gabal kamaru idan wata ta buya ga ba idan dare ya raba dare ya raba aka ce za a bar musdalifa bala idan wata ya buya lokacin da wata ya buya sai a bar musdalifa mata din kenan za su bar musdalifa a cikin dare daidai wani lokaci za a bar musdalifa idan wata ya buya kasan wannan dare shine daren goma ga watan zulhijja saboda ka kana iya hange kana iya tunanin wata yana daidai ina saboda idan aka baro arafa aka zo muzdalifa wata zai buya kafin dare ya raba wata zai buya kafin dare ya raba to sai wata ya buya lokacin ne mata za su barbare wannan shine abin da yafi inganta wala yanbaghi li ahli al-quwwa an yakhruju min muzdalifa hatta ya al-fajr fa yusallu biha al-fajr amma idan mata masu lafiya ne lafiyayyun mata kaga kenan ba kowace mace ce za ta bar muzdalifa ba wanda kuma ya saba ma abin da mutane suke a yanzu za ka ga mutum ya ɗaibi mata lafiyayyu sun bar musdalifa sun hiyar su za su je jifa aisha ko ta ce a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam sauda ita ta bar musdalifa saboda laruran halittanta saboda tana da jiki kaga akwai uzuri ummu salama saboda kwananta ne saboda ko da annabi yayi tafiya wanda wannan ma ya kamata mu kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya da matan matansa tafiyar da aka yi din sai ana rabon kwana tafiyar da aka yin ana rabon kwana saboda ka ranar musdalifa washe gari ranar sallah zai tabbata ranar kwanan ummu salama kamar yadda ita aisha ta ba da labari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake to ita ma ta wuce saboda ta samu damar isa ta kimtsa ta gyara tanti da sauransu kafin shi ya iso ta shirya kayan da aka tura su uh, Abdullahi bin Abbas da su saboda ita ce yanzu wanda take wato ranar kwananta kaga hatta tafiyar da aka yi da mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabon kwana a tsakaninsu ita ma akwai uzuri kenan sauran matan annabi fa sallallahu alaihi wasallam duk suna tare da manzon Allah Aisha ta ce sauran matan sun kwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da rana ta bullo suka taho suka yi jifa ashe ba kowace mace ce aka yi mata izini ta bar muzdalifa ba wanda shi ne abin da ibn taymiya yake faɗa yace wala yanbaji li ahli al-quwwa duk mutumin da yake da ƙarfi da lafiya da kuzari bai kamata ya bar musdalifa ba hatta ya tsula alfajir fa yusallu biha alfajra wa yaqifu biha ya kwana a musdalifa mai sallar asubahi anan ya miƙe a yi zikirin Allah rana ta kusa kullowa sannan sai a bari wanda shi ma ibn al-qayyim jawziya haka ya faɗa cikin zadul ma'ad yana mujallad da shafi na 248 ce wa azina fi Laila layla li du'afati ahlihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini a wannan dare ga wasu iyalansa da suke da rauni an ya takaddamu ila mina su fara gabata zuwa mina su isa mina da farko kabla tulu ilfajiri kafin al ya bullo wa kana zalika inda gaibubatil qamari amma sai da wata ya ɓuya kafin nan annabi ya musu izini sai da wata ya buya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa waɗannan masu rauni daga cikin iyalansa su bar muzdalifa su je mina wa amarahum Allah yarmul jamrata ibnu qayyim yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga waɗannan iyalan nasa da za su taho mina a wannan dare kada su yi jifa hatta tatlu ash-shamsu sai rana ta bullo sai ibn al-qayyim eh, yace hadisin sahihun sahahahu tirmidhi wa ghayruhu wanda hadisin ya inganta in ka duba a sharhun mumti na ibn al-usaymin mujallal na uku shafin 295 shi ma haka yake wa hada huwa sahih abinda yafi inganta kenan yaushe za a bar muzdalifa idan wata ya buya idan an zo minafa yaushe za a yi jifa idan rana ta bullo wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar ya qamar ba'da mabiyi sulusai laili shi ne ibn al a littafin asharhul mumti' yace idan da za ka kimanta lokacin da wata ke buya a wannan dare daren goma ga watan zulhijja daren kwana a musdalifa ka ga inda za a kasa sa'o'in daren tara to bayan sa'o'i uku na farko ne wato sulisin farko na dare wata yake buya kaga saura sulusi biyu wanda ya isa mutum ya tafiya tsakanin musdalifa zuwa mina ko da a kasan wanda shine abin da ya kamata mu kiyaye yaushe za a bar musdalifa ga masu rauni a cikin dare idan wata ya buya ba idan dare ya raba ba matukar wata ya buya kenan kuma inda a ce alhazai za su iso musdalifa a lokacin da watan ya riga ya buya kenan masu raunin suna iya wucewa kawai amma idan mutum ya zamanto ya taho musdalifa daga arafa sai ya taras babu guri wurin ya cike ba inda zai sa kafansa babu inda zai zauna ko kuwa kana zuwa saboda akwai askarawa askarawa suna hana a tsaya a wasu gurare ko a kwanta a wani guri saboda ka duk inda ka je sai askar ya kore ka don haka sai ka wuce mina kawai ka wuce min abinka ba ma tsaya a musdalifa faɗin ba to babu wani laifi a kanka saboda ka iya abin da ka iya kuma abin da Allah ya faɗa a suratul tagabun kenan fattaqullaha mastata'tu ku kiyaye Allah gwargwadon abin da za ku iya to amma inda hali kafin alfijir yake to yi ƙoƙari ka sake dawowa muzdalifa saboda ka tabbatar da wannan wajibi na kwana ɗin wa amma man marra bi muzdalifa wa lam yabit fiha wanda ya wuce muzdalifa yake kwana a gurin lafiyar sa kalau to wannan dole sai ya sai yayi fidiya fidiya tana kansa wanda dole sai ya ba da sadaka na rago uh, dalilin saba ka'ida na kwana a muzdalifa amma idan a ce mutum zai sake dawowa muzdalifa din kafin gari ya waye to babu wata fidiya da zai wanda yana cikin majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a a juz'i na goma sha shida shafin ɗari da arba'in da hudu sai hadisi na gaba wa an urwata bin mudarris an karbo hadisi daga urwatu bin mudarris urwatu bin mudarris radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake man shahida salatana hazihi wanda ya hadarci wannan sallar tamu wannan sallar tamu ya'ani bil muzdalifa yana nufin sallar da aka yi sallar asubahi a muzdalifa wanda ya halarci sallar asuba a muzdalifa fa waqafa ma'ana ya tsaya a tare da mu ya tsaya yayi zikirin Allah a tare da mu hatta nadfa'a har dai muka bar muzdalifa wa wa waqafa bi arafa kuma ya riga ya samu tsayuwa a arafa qabla zalika kafin wannan sallar asubahi din laylan aw naharan ya samu tsayuwa a arfa in ma cikin dare ko da yini faqad tamma hajjuhu to haqiqa hajjin sa ya cika wa qada tafafahu kuma ya ya samu damar hukunta kazantar jikinsa wato yana iya yin cire su kumbarsa shine ake nufi da tafaf aslu tafafi alwasaq wal wato kawar da kazanta datti shi ake nufi da tafas tafasu kamar yadda zo a tuffatul ahwazi mujalla na bishafi na 436 imam al ya ce almashuru an na tafasa ma yasna'uhu al-muharrim ma yasna'uhu al muharrim inda hillihi min taksir sha'arin bayan ka gama aikin haji bayan mutum ya gama aikin haji kaga yana aski ko ya rage gashin kai ya'ani aw halqihi da aske suman al'aura wa natfi al da cire suman bayan ka gama aikin haji zaka yi wannan idan an gama aikin haji mutum zai rage suman kansa ko ya aske ya aske sumar hammatansa da na al'aurarsa to wannan shi ake kira tisalul fitra wannan shi ake nufi da kawar da datti bayan ka gama aikin haji wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa idan ka samu damar tsayuwar arafa kuma ka samu tsayuwar muzdalifa to hajjinka ya cika kuma kana iya kawar da kazantar jikinka domin wanda bai gama aikin hajji baya kawar da kazantar eh, jikinsa kazantar jiki shine wato yanke farci da cire suma ko aski din da aka yi magana ko kuma eh, askin al'aura da cire su marhammata waɗanda su ake nufi da wato kawar da dattin jikin alhaji wanda ba ka da izinin ka yi ɗaya daga cikinsu sai ka gama aikin hajji shi ne adam sallallahu alaihi sallam yake tabbatar da babban aiki shine samun tsayuwa a arfa kuma har Allah ya ka da samun tsayuwa a musdalifa to hajjinka ya cika ibnu hajar yace rawahu al-khamsa malamai biyar suka rawaito wannan hadisi yani ashabu sunan da kuma al-imam ahmad wa sahahahu tirmidhi kuma al-imam tirmidhi ya inganta shi wa ibn khuzaima da al-imam ibn khuzaima lafazin da ibn hajar ya kawo a littafin bulughul maram lafazin al-imam abu dawud al-imam tirmidhi shi ma ya rawaito hadisin yana babu ma ja'a fi man adraka al-imam bi jam'in faqad adraka al-hajja عن أروة بن مضرس الطائي أروة بن مضرس متمن طا... آه، متمن طيئني متمن ونيئتين إراق يا ته أيكن هجي تارد عن النبي صلى الله عليه وسلم سيزمنت كافين يزو أمبر أرفا هر أن يسو مختلفة يكي أتيت رسول الله نا إسوغ النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة manzo Allah ya fito zai tafi sallah zai je sallar asuba a muzdalifa sai gani fa qultu sai ce ya rasulullah inni ji'tu min jabalai tayyi ni na taho ne daga duwatsun tayyi wato ni mutum ne wanda ya taho daga nesa na taho aikin hajji aklantu rahilati wa at'abtu nafsi na gajiyar da dabba na sannan ni kaina na wahala yana ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labari wato saboda kokarin ya ga cewar ya dace da samun hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka da ya taho aka ce masa an baro arafa yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma taraktu min hablin babu wani tudun yashi da na bari illa waqaftu alaihi face sai da sai da na tsaya a kansa duk wani tudun yashi da ke yankin mina zuwa arfa ya hau kai ya tsaya saboda fatan ya dace da arfa din ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace to fa halli min hajjin ko na samu hajji kuwa tun daga shi dai arfa ta riga ta wuce fa qala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man shahida salatana hadhihi wanda ya samu damar halartar wannan sallah ta asuba da zamu yi a muzdalifa wa waqafa ma'ana hatta nadfa ya tsaya tare da mu da muka tsaya bayan gama sallar asubahi za mu tsaya mu zikirin Allah ya tsaya tare da mu har da muka bar muzdalifa wa kad kafa bi arafa qabla zalika sannan kafin haka din ya samu damar tsayuwa a arfa imma laylan aw nahara ko da ya samu damar tsayuwa a cikin dare ko da rana faqad tamma hajjuhu faqad tamma hajjuhu to hajjin sa ya riga ya cika Eh, wata riwaya ta al-Imam Tirmidhi yace faqad atamma hajjahu wa qada tafasahu lafazin al-Imam an-Nasa'i fi man lam yudrik as-salat eh, salat as-subh ma al-imam bi Muzdalifa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adraka jam'an ma al-imam wan wanda ya samu sallar jam'i tare da liman a Muzdalifa hatta min ha har dai liman ya bar Muzdalifa faqad adraka al hajja to ya samu aikin hajji wa man lam yudrik ma'an nasi wal imam falam yudrik wanda bai samu sallar asubahi a muzdalifa tare da liman da mutane ba to bai samu aikin hajji ba hadisin yana sahihu sunan nasa'i sahihu sunan abi dawud yana irwa'ul galil hadisi na 1016 wanda wannan ya nuna cewar tsayuwar arfa dole ne kafin hajji ya inganta kuma tsayuwar arfa din nan ana la'akari ne da tsayuwar da aka yi a bayan zawali ba tsayuwar da mutum ya yi kafin zawali ba saboda ka bayan rana ta bar tsakiyar sama a ranar arfa idan mutum ya samu damar tsayuwa kafin rana ta ɓuya to ya yi tsayuwan arfa wanda ya taho arfa kuma bayan rana ta ɓuya ya yi tsayuwan a cikin dare to shi ma tsayuwarsa ta inganta shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in mutum ya samu damar tsayuwa a arfa in ma da rana ko da daddare saboda haka wani bai iso ba sai da rana ta buya sai ya tsayi a arfa a cikin wannan dare kuma ya taho musalifa sa ya inganta wani ya samu damar tsayuwar da rana amma ka'ida ya kasance daga zawali zuwa faduwar rana amma idan mutum ya tsayuwa a filin arfa daga fitowar rana zuwa zawali wannan tsayuwarsa ba ta inganta ba wanda shine abin da malamai suka yi ta magana a kai hadithi na gaba wa umar radiyallahu anhu kala an karbo hadithi daga umar Allah ya kara masa yarda umar ya ce sai duna umar bin khattab innal na kanu la buna masu shirka da Allah a zamanin jahiliya sun kasance ba sa baro muzdalifa shine al layu fi buna ba sa kwararowa daga muzdalifa hatta tatlu a shanku har sai rana ta bullo wato ya zo da cewar a zamanin jahiliya ana aikin hajji a zamanin jahiliya larabawa suna aikin hajji amma wato ba za su bar muzdalifa ba sai rana ta bullo wa ya suna cewa ashirik sabir dutsen sabir ka haska suna faɗin haka dutsen sabiru ka haska in ka zuwa fatul bari wani dutse ne ake kiransa sabir wani dutse yana mujallar na shafin 629 ibn eh, hajar ce sabiru jabalun ma'arufin hunaka wani dutse ne sananne wanda ke garin makka shine dutsen da ya fi girma a makka gaba daya dutsen sabir shine dutsen da ya girma in ka tafi in ka duba za gani ba dutsen da ya kai shi girma suna kiran shi sabir ala ya tayar zahibi ila mina idan zaka ka tafi mina yana ta hagu da kai wa huwa aqzamu jibali makka asali sunan sunan wani mutum ne wanda yake kabilar banu huzayl da ya rasu aka binne shi a kusa da wannan dutsen sai ya zamanto sunan dutsen ana kiran dutsen da sunan wannan mutumin wanda ibnu hajar ya ba da labari a kansa to larabawa a zamanin jahiliya idan sun taho musdalifa ba za su bar musdalifa sai rana ta bullo har ma suna cewa kamar idan lokaci ya ja rana ba ta bullo bai su riga cewa ashirik sabir dutsen sabir ka haska dutsen sabir ka haska wato rana ki bullo kamar ana jira rana ta bullo ne kafin su bar musdalifa to wa'annan da biyu sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar yace amma shi annabi a lokacin da ya aikin haji khalafahum sai ya saba ma kafirai ya saba ma abinda al'adar kafirai ta suka suka saba da yi ba za su bar muzdalifa ba sai rana ta bullo fa afaba a wani littafin gulugun bara summa afaba kamar yadda yazo cikin hadisi shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya baro mina ya baro idan an ce fa afaba ma'anarsa fa dafa'a domin addab'atu shine al-ifada sai shi annabi ya baro muzdalifa qabla an tatlu ash-shamsu kafin rana ta bullo saboda shi manzo Allah yana saba ma al'adar kafirai duk wani abin da kafiri yayi to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai kokari ya saba mar sai dai idan wannan abin da kafirin ya aikata ba laifi bane amma al'ada ta kafirai in ka lura da sunnar manzo Allah zaka ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam saba musu yake tunda sun saba ba za su bar musdalifa ba sai rana ta bullo shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai bar musdalifa qabla an tatlu ash-shamsu kafin rana ta bullo hadisin yace rawahu al-bukhari yana kitabul hajji babu mata yudfa'u min jam'in yaushe ne ya kamata a bar musdalifa hadisin amr bin maimun yace shahidtu umar umar ibn al-khattab radiyallahu anhu salla bi jam'in subha yace na halarci aikin hajji tare da sayyidina Umar muna muzdalifa yi sallar asuba bayan an gama sallar asuba summa waqafa sayyidina Umar sai ya miƙe akai zikirin Allah faqala sai sayyidina Umar yace innal mushrikeena kanu la yufiduna hatta tatlu a shamsu a zamanin da kafirai ba sa barin muzdalifa sai rana ta bullo wa yaquluna suna cewa ashirik sabiru dutsen sabiru ka haska wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam khalafahum amma lokacin da annabi ya aikin hajjin sa sai ya saba makafirai ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس النبي صلى الله عليه وسلم يا بر مزدلفة كافرانا تقلو kaga manzon Allah ya saba ma abin da dacen suka saba da yi tun da bashi da wata ma'ana hadisin yana cikin riwaya ta Jabir hadisin al-Imam Muslim wanda mun karanta a baya falam ya yazal kifan hatta asfara jiddan jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asbahi a muzdalifa ya miƙe tsaye yana zikirin Allah bai gushe ba yana zikirin Allah sai da gari ya waye haske haske sosai da dafa ƙabla an tatlu a shams sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar muzdalifa kafin rana ta bullo makaranta hadisi na ƙarshe wa an ibn Abbasin wa usama bin yazid an karbo hadisin daga abdullahi bin abbas da usama bin yazid radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda qala abdullahi bin abbas da usama suna cewa lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana talbiya Kato yana ta talbiya bayan ya baro muzdalifa da aka baro muzdalifa manzo Allah yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik bai bari ba hatta rama jamrata al-aqaba har sai da yayi jifa a tsakuwa wurin jifa na karshe shine jamrata al-aqaba al-jamra mun ce tsakuwa sannan al-jamra wurin jifa jamratul aqaba ana nufin wurin jifa na karshe domin guda uku ne rawahu al-bukhari al bukhari ya rawaito hadisin yana kitabul hajj babu talbiya wa takbir gadatan nahari asalin hadisin ya dan bambanta da yadda ibn hajar faɗa wato hadisin abdullah bin abbas ne kadai ya ya ba da labarin usama bin zaidin da kuma al-fadl bin al-abbas wan abdullah bin abbas asalin hadisin yanda ya zo abdullah bin abbas ya ce inna usama bin zaidin radiyallahu anhu ma kana ridfan nabi min arafa ila muzdalifa abdullahi bin abbas ya ce a lokacin da aka baro arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi usama bin zaidin akan taguwarsa akan raƙumin da manzon Allah yake kai ya dora usama bin zaid har aka zo muzdalifa bayan an zo muzdalifa fa daga muzdalifa zuwa mina abdullahi bin abbas ya ce sun ma'ardafa alfabula eh, min al-muzdalifa ila mina daga muzdalifa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi alfabula bin al-abbas har zuwa mina sai abdullahi bin abbas ya yace kaga annabi ya goyi mutane biyu kenan akan abin hawansa usama bin zaid daga arfa zuwa muzdalifa al fadlu daga muzdalifa zuwa mina sai yace fakila huma duka su biyu dinnan wato da usama bin zaid da al-fadl bin abbas su ya ba da labarin irin abin da ya ji manzon Allah yana faɗa akan taguwa din tunda suna tare da manzon Allah akan wannan raƙumi din usama bin zaid yana tare da annabi akan taguwa daga arafa zuwa muzdalifa al-fadl bin abbas yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan taguwa daga muzdalifa zuwa mina tunda suna kan taguwa daya za su ji mai annabi yake fada shine abdullahi bin abbas yace fakila huma qala kowannen su ya bada labari yace lam yazalin nabiyyu labbi annabi bai gushe ba yana talbiya da aka baro arfa kafin a zo muzdalifa talbiya yake ta yi da aka baro muzdalifa kafin a zo mina talbiya yake ta yi manzo Allah bai daina talbiya ba hatta rama jamratal aqaba ashe kaga hadisin mutum guda ne shine Abdullah bin Abbas amma yanda lafazin yazo tana yiwa waɗanda suka rubuta hadisin su suka yi kuskure wa an ibn Abbas wa Usama la wa an ibn Abbas shi ya bada labarin yace Usama bin Zaid da Al-Fadl bin Abbas kowannen su ya faɗa wanda shi yake ba da labarin abin da suka faɗa wannan yana nuna cewar mutum ba zai bar talbiya ba idan an bar musdalifa sai ya taho wurin jifa in ya bar wurin jifan ma bai kamata ya bar talbiya ba sai ya gama jifan gaba daya wanda shine ya taho a cikin littafin sahih ibn khuzaima wanda shi yake fassara ar-riwayat al-ukhra yani al-murad bi qawlihi hatta rama jamrat al-aqaba ay atamma ramyaha sai da manzon Allah ya gama jifa gaba ɗaya sannan sai ya daina tarbiya saboda haka in baka gama jifa ba ba za ka daina tarbiya ba amma da zaran ka gama jifa to tarbiya kuma aikinta ya kare kenan sai wani aikin haji din Allah shi ta albarka cikin abin da muka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gafaran kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك